الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع الأمين biyu ga watan goma sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda daidai da biyu ga watan shida mai nadiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin kitabul jana'iz littafi da yake magana kan jana'iza Allah ya sa mu cika da imani a jihar sunu da ya gabata muna cikin babi na goma sha uku babu alhizbati bil musiba babu da ke bayanin yin hakuri da mai da lamari wurin Allah yayin da musiba ta jarrabawa ta samu mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babi yau da ilmi ta'ala za mu tashi hadisi na uku a cikin wannan babi Ubaidullah ya ce wa haddasani an malikin annahu balagu an abin ubabi ibn yasarin an abi hurairah maliku rahmatullahi alaihi ya ce labari ya isan masa daga abin ubab shine ibn yasar an abi hurairah daga sayyidina abi Allah ta tabbata gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زال صلى الله عليه وآله وسلم إلى سوى ما يزال المؤمن يصاب في ولده mummuni ba zai gushe ba Allah yana jarrabarsa da musibo a kan ƴaƴayensa wa hammatihi da danginsa da aminansa hatta yalka Allah har sai ya hadu da Allah ta'ala wa laysat lahu khati'a babu laifi ko guda ɗaya a kansa Kuma wannan jarrabawa da Allah zai masa ya jarrabe shi akan 'ya'yansa, wani lokacin akan yan uwansa ko aminansa yana akuri yana mai da lamari zuwa ga Allah suna zama masa sanadiyar kankarar zunubi shi ce sai ya haɗu da Allah ta'ala ba tare da wani laifi a kansa wannan hadisi imamu malik ya rawaito shi ne bala Ya ce Bala gani labari ya isa mu har malam ibnu abdul bari yake cewa haka za ja hadha hadith fil muwatta inda ammati Ya ce haka wannan hadisi ya zo cikin motsa a gurin mafi yawancin waɗanda suka rawaito toshi sun rawaito toshi ne bana sai malam ya kawo hanyar wannan hadisi ya ce wa kan haddasa na kalaf ibn qasim haddasa na abdullahi ibn الله ibn جعفر بن haddasa na حدثنا ibn بن ibn bashir al الرازي عن حدثنا عبد الله بن جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي قال حدثنا معا ابن عيسى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن أبي الخباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا نشوى لا يزال المؤمن يصاب في ولده وآمته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أنا سيكاو حديثي موصولي كوانا حنيا دقا واتو ربيعة دقا في عبد الرحمن دقا أبي الحباب دقا أبو بريرة شنو سيزمو بلغني دمالك ويشي waɗanda aka share a sanadin su ne rafi'a da abi abdurrahman sannan sai abu oba kuma sai wuce zuwa ga abu da Allah ya kada musu ibn abdul ci gaba da cewa la ahfazuhu hudu maliki, an rabi'a an abin al illa bi hadin isna. ya ce ban kiyaye wannan hadisi ta hanyar maliku daga rabi'a daga abin uba ba sai ta wannan sani na fata gani sa'an nan wannan hadisi muna iya cewa yana da asali mana a wannan ma'anar domin imam muslim ya fada hadisin cikin wato sifatin munafiki tirmidhi cikin az-zuhud shi kuma ta hanyar muhammad ibn abdul a'la daga yazid ibn zurai daga muhammad ibn amr daga abi salama daga abi huraira shi ma da lafazin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zala yana cewa ma ya zalu bala'u bil mu'min wal mu'mina ba za ta bushe ba akan mummuni namiji da mu'mina mace fi nafsihi a karan kansa wa waladihi da 'ya'yansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa wa ma alayhi har sai ya haɗu da Allah ta'ala ba tare da wani laifi a kansu ba. kaga wannan ruwaya makamanciyar ruwayar da take muwasa ne bambanci kawai ruwayar muwasa ta zo da amati menene amati wasu malamai suka ce abin abinda ake nufi da shi shine ibnu amri ƴaƴan babban kenan ƴaƴan yanyan mahaifinsa ko ƙannan mahaifinsa wa sa'ibihi da kuma abokansa min yunata'i cikin abokan zamansa kaga aminansa kenan da waɗanda yake zama da shi ma'ana kenan Allah ba zai gushe ba yana jarrabar mai imani wurin ƴan uwansa na wurin ma'aiki da kuma aminansa da abokan zamansa wannan jarrabawar da Allah zai masa eh, Inda da yake ji idan yana haƙuri to Allah madaukakin sarki ba zai gushi ba da su da ire-iren waɗannan har sai ya koma zuwa ga Allah idan ya koma ga Allah kuma zai tabbata wannan ya zama sanadiyar da nufansa ba ne ma'anar hadisi wakila wasu kuma suka ce su yan uwansa makusanta gaba daya wa man yuzinhu mautu wa zihabu da kuma duk mutumin da rasuwarsa da tafiyarsa za ta bakanta masa idan yayi hakuri saboda rabuwa da wannan sai zama sanadiyar kafara da shi kaga kenan ya ƙunshi yan uwansa da sauran makusantansa sawa'u ɗan uwansa ne na jini ko kuma makusanta ne waɗanda wato alaƙa ta haɗa su ne abin da ake nufi kuma wasu dalilan sun ƙara goyon bayan wannan misali hadisin bukhari da muslim daga abi huraira zana da cewa man yuridu Allahu bihi khaira duk wanda Allah ya nufe shi da alheri sai ya ce yusuf min Allah zai dinga kwaran yi masa da jarrabawa iri daga wannan sai wannan don ta zamo sanadiyya kankarar zunubi gare shi kaga wannan yana nuna kenan wato ashe Allah ya jarrabe ka shi kansa ka yi haƙuri ka bar ma Allah ta'ala ka mai da lamari zuwa ga Allah yana zamo wa musulmi kankarin da wata ruwayar ita ma daga abu waraina da abi sa'id manzana ke cewa ma yusibul mu'min min wasabin na nasabin babu wata cuta ko wani tsanani da zai samu musulmi wa wala sakamin ko rashin lafiya wa na uzunin ko bacin rai hatta hammu ya ummu har wani abin damuwa da zai hada musulmi ta cewa illa kafar Allah bihi anhu min khataya sai Allah ya kankare masa daga zunubansa kenan a jarrabe kan ma ka bar wa Allah ladan shi da ke babun da ke bayanin musulmi ya yi haƙuri ya nemi lada gurin Allah idan Allah ya jarrabe shi da tsere-tseren waɗannan jama'a wannan hadisi yana karantar da mu cewa takfirul kasaya wa zunub kankan kurakurai da zunubai sukan kasance ne bima ya dalil mu'min min masa'ibid dunya da ire-iren abin da suke samun mummuni na musibin duniya fi bani cikin 'ya'yansa wa qarabatihi wa malihi ko makusantanta da dukiya idan waɗannan bala'o'i da suke samun musulmi a duniya su ne suke kankare masa zunubai abu na biyu hadisin yana nuna mana cewa bayanu anna izamal jaza ma izamin bala'on masai yana nuna girman sakamako a wurin Allah yana rataya ne da girman jarrabawa da musiba da Allah ya dora mutum in Allah ya jarrabu mutum da musiba mai girma to Ladansa su shi ma zai zama gagarumi a wurin Allah abu na uku hadisin yana nuna cewa annal mu'min yuhtada shi mummuni Allah ya kan jarrabe shi ne hasba kowace imani daidai da kwarin imaninsa au za a ko raunin imani in imaninsa da kwari za ka jarrabawa wasu kafi yawa in imanin nasa ba kwari za ka jarabawa kaɗanci wannan kuma annabi ya tabbatar da wanda ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya wanda Allah ya fi jarrabawa fiye da kowa su ne annabawa sun man amsan fal'am nan masu daraja bayan annabawa da na waɗanda suke biye musu sai ce yi hutalar mar'u ala asabihi Allah ya kan jarrabi ɗan adam daidai da tsarin addini in addinin da kwari to jarraba wanda da kwari kenan ka ga sai jarraba ka kana fita daga wannan ka fada wannan to ka gode wa Allah kaunarka Allah yake imanin ka ne mai kwari amma imanin ka ba da kwari kwari sai ka yi sai ka shekara ko ciwon kai amma kai ka gama da jinyar yara iyali ta fada jinya kana gamawa kai ma kai yi kada gama kaza ɗinka ya bata kada gama kaza ɗinka ya samu kar ka ɗauka wai Allah ne baya ƙaunar ka yi darajar ka ce Allah ne ɗauka shi za ka kula za ka ba ku wanda Allah ya fi jarraba sama da annaba domin wata jarrabawa ce za a yi wani annabi sai ka ga kai ba za ka iya ɗaukar ɗaya bisa dubu ɗinta ba ko ɗaya bisa miliyan ɗinta ba za ka iya ɗauka ko kuma idan aka jarrabe ka da irin wannan yanzu ka ka mun ka abinci yanzu misali kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba jarrabawa yana tsaka da kira zuwa ga addini ana tsaka da azabtar da mutanen da da ya kasta kurku sai zan da suke ba shi kariya abu dalib shi ƙwarar ya suke kallo suke dan daga kafa sai kuma me Khadija tana goya ba baya tana ƙara mun ƙwarin duniya sannan ga tsarin dukiyarta ta daukar ana mi ana da awa lokaci guda duk sai mai ya dauki Abu Dali ya mutu Khadija mata lokaci guda har ake cewa wannan shekarar suke ce mata ne amul uzu shekarar bakin ciki to kaga wani daga cikin zai yi gizo a rayuwa shi kenan sai ya daina wa'azin shi kenan saboda mai makiya sun samu dama yanzu mai kare shi ba bari ne abin da muka amma haka ya haƙura ya ci gaba ne mu da dawar ka duba wata jarrabawa da aka ce an yanke alaƙa ba za a siyan masa ba ba za a siya gurinsa ba za a taimake shi ba ba za a aura wa mutanen ka ba za a auren masa ba ba za a aura da gurinsu aka rubuta wasiƙa aka rasa a kawo. abu ɗalibin ce ku shiga shinge na suka shiga shingen abu ɗalib suka shekara na kusan shekara uku ta kai saboda yunwa ganyen bishiyar saboda ba mai ba ta abinci ba a yadda wani a makarfe musu kaga kai in aka yi maka abin da bai kai wannan ba sai ka dafa ka daina wa'azi ko ba haka bane saboda haka kaga Allah ya jarraba ya gwada misali a nan idan kana ganin wani dan an jarrabe kawai ba a kauna ka ne ba haka bane Allah wanda ya kauna duk duniyar nan annabawan amma ya fi jarraba su fiye da yadda yake jarraba kowa kaga shi kenan kai ma in an jarrabe ka alamar ana kai maka shi yasa wannan hadisi yana nuna gwargwadon girman jarrabawa da Allah ma gwargwadon girman matsayinka a wurin Allah abu na hudu yana nuna isan da Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawa ku jaba mashi annan ma haka na idan a haɓa abdul ibtana ku to Allah ya shuba masa ya bari shi dan me domin wannan jaraba ta zamo ta karkace shi sai ya koma ga Allah babu min komai a tattare da shi Allah ya samu babu jami'i al-hisbati fil musiba Babu da ke bayanin abin da ya tattaro matsaloli na hukuncin miƙa lamari ga Allah da hakuri da neman lada wurin Allah yayin da musiba ta shafi mutum. Ana ana san wato in musiba ta same ka kamar da lamari zuwa Babu da ya gabata yake babu al-isbati shine yin hakuri nan kuma sai ce babu jami ana babu da ya tattaro wasu abubuwa kuma da za su sa ka kamai da lamari zuwa ga Allah ka yi hakuri ka nemi lada idan Allah ya jarfe da dazini ya ayar malikin an abdurrahman ibn al-qasimi ibn muhammad ibn abi bakrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Abdurrahman daga Alkasim dan Muhammad dan Abubakar yadda Allah ta da gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana zana yana cewa li yu'izza al-muslimina fi masaibihim al-musibatu wasu kuma za su ga ruwayar su yu'izza an-nas fi masa'ibihim al-musibatu bi na fata dangane. abinda wannan hadisi yake nufi shine cewa musibar da Allah ya jarrabi al'umma ta hanyar ɗauke ni in ji manzan Allah. Ma'ana musibar da Allah ya jarrabi wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar ɗauke manzan Allah daga duniya wannan musibar da Allah ya jarrabi al'umma da ita ya zamo rarrashi ga musulmi wurin musulmi ina fata gani abin da ake nufi san da Allah ya jarrabe ka ta hanyar ɗauke wani naka ka ji ba daɗi ka tuna ba ai Allah ya dauki manzon Allah na zuwa wanda kuma ka mu kona Allah fiye da wannan na in ka tuna wannan zai dawo sa maka sauki sauki a ranka na musibar da kake ciki shine ma'anar wato musibar da ta shafi musulmi ta zamo mai sauki sauki ta hanyar musibar da Allah ya jarrabe su da dauki ina fata gani wannan shine ma'anar wato wannan hadisi wannan hadisi ko ce wannan hadisi kusan muna iya cewa mursali in ma ba mursali ba sai ya zama munkabihi ne ba don komai ba saboda imam malik ya rawaito shi ne ta hanyar abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr shi abdurrahman mahaifinsa shi ne alkasim ibn muhammad yana cikin buga hamus sama babansa shi ne muhammad ibn abubakar shi ne wanda aka haife shi a lokacin da manzana ya fita yajin bankwana ta ne ga sayin na abubakar as-siddiq Allah ya gara masa wata ruwayar kuma an rawaito daga shi abdurrahman ibn al daga babansa ya daga hadisin zuwa ga annabi kaga ne sai zamo mursali ke ina fata gani shi sanya malam ibnu abdul barri yake cewa wa hadal hadisi wannan hadisi wasu ta'ifatun an maliki wasu malaman jarawoji shi daga imamu malik an abdurrahman ibn al-qasim an abi daga abdurrahman dan qasim daga baban shi wa qadru huwa musnadan an rawaito shi kuma musnadi min hadisi sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi a hadisin sa'ad dan sa'ad as-sa'idi zuwa ga annabi rawahu sa'id ibn abi maryam an musa ibn yaqub az-zam'i an abi hazim an sa'ad ibn sa'ad an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake shi hanya وروي من حديث المسور ابن مكرمه وحديث عائشة مسلم هكذا أنا وجود حديث مسور ده حديث عائشة معناه كده وانا حديثي يا رو موصولي يتي وذكر محمد بن يوسف الفريابي يتي محمد بن يوسف الفريابي شما رويته قال يتي حدثنا فطر ابن خليفة قال حدثنا أفاق ابن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ruwaya ba mursala ce domin a zama ni kuma biyar ba ta biyu yace manzala na cewa idan saba a adukun musiba idan musiba ta shafi ɗaya faliyar kur musiba ta hudu yadda musibar da Allah ya jarrabe shi da sauke na a duniya fa inna a min ta'azamin masahib yace saboda wannan musibar da Allah ya jarrabu duniya da ita ta hanyar ɗauke ni ita ce mafi girman musiba bayan ɗauke manzon Allah daga duniya Allah bai taɓa jarraba duniya da wata musiba irin wannan وقد روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا malai shi kuma an rawaito daga na maliku daga nafi da abdullahi da umar daga annabi amma bai yi gani wa inna ma huwa li malikin an abdurrahman ibn al-qasim kama fil muwatta wannan ruwaya ta muwatta ita ce ruwaya da kusan za a dogara da ita a cikin wannan bayan kuma abinda wannan ruwaya suke nuna wa shine cewa duk sanda musiba ta shafi musulmi to ya musibar da Allah ya jarrabu duniya ta hanyar ɗauke wannan to wannan musiba ta su sai ta zamo mai so in dai musulmi ne mai imani domin ya san rasa manzan Allah gaba yake da rasa abin da ya rasa ina fatan gani shi za ma malamin Ibn Abdul Bari yace wasa da sallallahu alaihi wasallam yake manzan Allah ya faɗi gaskiya لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة yake saboda musibar da Allah ya samu duniya ta hanyar ɗauke manzan Allah ita ce mafi girma fiye da kowace musulmi yusabu bi al muslim ba da hu ila yawm qiyam da za a jarrabu musulmi ita har ta shi ba dan komai ba yace saboda ɗauki manzan Allah ya duniya musibu na dai akwai ne in kaza al wahayi dan da annabi yana da wahayi na wa ma tatin nubuwa annabta kuma ta mutu domin kenan babu wani kuma annabi bayan wa kana awwal zuhuri sharri binti binti dadi an'am yake kuma wannan rasuwar manzo Allah ita ta fara buke farkon sharri da ya bara a duniyar musulmi ta hanyar wasu daga cikin musulmi suka dinga rinja ina fata an gani wa kana awwalu qita'in khayr kuma wannan shine farkon yankewar alkhairi da barin dukiya shi da kana Abu Sayyid al-Khudri Abu Sayyid al-Khudri yana cewa ma nafaqna aydina min turabi qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana yace wallahi ba mu jima da kaɗe tafukanmu daga ƙasar da muka binne manzan Allah ba har sai da zukatunmu suka fara canza da muke jin wani ido ma'ana ba sun daɗe ba su ma'ana ba su ɗau lokaci daga binne manzan Allah ba suka fara jin canji a zukatunmu kaga shi ce nan rabuwa da manzan Allah babu musiba sama da wannan musiba ina fata an gane shi ta ba da mulawi cikin fahimtar kadir bayan ya kawo wannan hasar ya tabbatar da cewa asar ne wanda yake mursali mana asar ne mursali daga alƙasin dan muhammad daga babansa mursali mana kenan ba marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Hakanan nan al ibn sa'ad ya rauci wannan hadisi ta hanyar asa ibn abi rabah marfu sai dai shi ma mursali ne haka nan darimi shi ma mun kawo ruwayar nan ya na ruwaya ta al-fasl shi ma yana cewa idza asaba ahadukum bi musiba ta musibatahu bi fa a a'zamul musiba Bana albani cikin silsilatul ahadithus sahiha bayan ya kawo wannan hadisi sai ce wa haza isnadun sahihun walakin na umursa ya ce sanadin sahihi domin ka ba hanya ba matsala ko daga malik daga abdurrahman ibn al qas daga babansa ba matsala a sanadin sai dai sanadi ne wanda yake mursa bana mursali shine mafi rinjaye ba marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan kuma maganar haka ce babu musiba sama da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma wani bawan Allah yake cewa isbir li kulli musibatin wa tajallad yace ka yi hakuri ka dukkan wata musiba da za ta same ka wata tajallad yace kuma ka zamo mai mai kwarin zuciya ka yi haƙuri ka daji ka jure ka yi ƙarfin aji. ya ce wa alam bi annal mar'a ghairu mukallab kuma ka sani cewa shi faɗan adam dama ba yi shi a wannan duniya don ya dawo ba saboda haka ba zai taba dawo ba za ka karta musibatan taslu biha ce duk da ka tuna wata musiba wadda kake neman wani abu da zai rarrashe ka kan musibar sai ce fanzu kurin musabaka bin biyu muhammadu lokacin da ko musibar ka tara rabuwa da ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba musiba sama da wannan musiba ta rabuwa da annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana ita imamul bani ya tabbatar cikin almuntaka yace ya tamin Ya ce wannan hadisi ko asar zai ɗauki ma'anar an yuri da sallallahu alaihi wa sallam idan ma'anar cewa manzo Allah yana nufin anna musabahu a'lamu min sa'ir masail duniya musibar ɗauke shi da Allah ya ga duniya shine mafi girman duk wata musiba da ta samu duniya fa innahu la musibata a'zama min al-musibati babu wata musiba sama da musibar da Allah ya jama duniya da ɗauke manzan Allah wa zalika anna kunna musabin bihi homin min Ya ce ba don komai ba saboda dukkanin wata musiba da za a yi a duniyar nan ko a jarrabu ɗan adam da ita Allah yana iya shi mani haka ne kuma a amma sarkaci Allah ya ɗauki sai ba ka damar zai kawo ruwa in ɗanka ne daga baya sai Allah ya ka wani haka ne in dukiya ce karasa wani ce ga Allah ya mai maka da wata tafi ba na tu wani abu da karasa a duniya ana iya baka mai sai ce wala ɗi wa kamar usulla ne kamar amma ɗauke wanda ana kuma da bi ba ba bari za usilna bi musibati fi gairiki min karibin aw amin fa inna aduna musamman yace akan haka idan Allah ya jarrabe mu da wata musiba na wani manzan Allah sawa'un dan uwa ne makusanci ko kuma aboki ne ko amini yace ai ba ta kai musibar rabuwa da manzon Allah فيعزي في ذلك فيعزى في ذلك بأنه قد أصيب بأعظم من ذلك وهو المصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم فصبر ya ce wannan sai ya zama mai rarrashi ya zama ta'aziyya ga mutum shi ne rarrashi zai tana cewa ne to ai ya rasa manzan Allah ma duniya ta rasa manzo sallah ni sallama wannan sai ya sanya masa hakuri alama huwa aisara minhu sai ya hakuri da cewa ya yi hakuri ma akan abin da bai kai rabuwa da manzan Allah ba shi ne inda ya yi haƙurin rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi ina fatan gani shi da wani bawan Allah cewa ma faqadal maghuna mithla muhammadi waɗanda suka shuɗe ba su taɓa rasa wani ɗan adam irin manzan Allah wala mithluhu ko wala mithluhu hatta al-qiyamati yusad haka nan ba za a taɓa rasa mutum irin manzan Allah ba haka na fatan gani kenan duk sanda wato ka wani abu ka tuna wannan zai zama rarrashi da ka na fatan gani Allah ta mu wannan hadisi yana karantar da mu matsaloli matsala ta farko yana nuna cewa kenan yana da kyau mutum ya haƙo da kansa idan Allah ya ba zai da wata musulma kuma ta hanyar tunanin irin waɗannan tunanin to zai zame masa dalilin akwakwarkarwa ba ya ɗau abin da zafi yace shi ba zai iya hakura ba wani ma yana nema ya kashe kan wannan ba musulunci ba sa'an nan wannan hadisi yana nuna mana babu wata musiba sama da musiba, rabuwa da manzon saboda da rabuwa da shi ne wa'ani yanki sama da ƙasa mummanai suka samu yankewar wani aiki ba za a ce yanzu ku yi kaza ba ba za a ce ku bar kaza shi sanya na abubakar bayan rasuwar manzan Allah da shi da Umar yake tashi mu je mu ziyarci ummu irani je su ziyarce ta me yasa saboda sun kasance lokacin Allah na raye manzala yakan tashi je ziyarce ta sai suka tafi saboda kwana biyu ba su yi ba kar ta saboda manzan Allah baya duniya shi nan kuma su ba sun daina zuwa sun yanke ana tana zuwa tana ganin su ta fashe suka zauna suka dinga rarrashi suka ce da ita baki san abin da ke wurin Allah ta'ala shine mafi alkhairi ga manzan Allah mafi yadda wannan duniya da ya bari sun ɗauka manzan Allah su tuna yanzu suna zuwa su uku yau sun zo su biyu sai ta ce da su a'a ba ina kuka ne saboda wato rabuwar ta da magana na san abin da Allah ya tanada ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurin sa shine mafi daraja mun da fiye da ni wannan duniya tace ba ni muke wa kuka tace kawai wani abu na kina ina kuka ne saboda wahayi ya yanki alaka ta yanki tsakanin sabbin dan da annabi yana rayi ana so kuma na ce mu yi kaza mu aiwatar mu samu lada mu bar kaza mu guje shi mu samu lada yanzu ba manzon Allah yanzu wannan abin ya yi kana faɗin wannan su ma shi ka mana ka ga kenan wannan ba karamar musiba ba ce ina fata an gani Allah ya sanya wato mu dace wannan da yana nuna duk sanda ka da jarabawa to ka yi haƙuri ka mai da lamari zuwa ga Allah mai da lamari ka tuna ire-iren waɗannan abubuwa sai su zame maka sanyi a cikin zuciya. Wata yan malikin an rabi a ta ibni abi abdurrahman an ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam da ummu salama matan manzan Allah sallallahu alaihi wa an na رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن من ذن الله صلى الله عليه وسلم man asabat musiba duk wanda wata musiba ta afka masa fakala sai ya faɗi bayani ko ya faɗi magana kama amara Allah kamar yadda Allah ya umarce shi me ya faɗa kamar yadda Allah ya umarce shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu daga Allah muke kuma ga Allah ta'ala za mu koma Allahumma ya Allah madaukakin sarki ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba da ka jarrabe ni ita wa aqimni khairan minha kuma Allah ka biyo bayan wannan jarrabawa da majadi wanda yake mafi alkhairi fiye da abin da na rasa ana Allah ka musanya min da abin da ya ba alkhairi duk sanda mutum ne wannan illa fa'ala Allah zalika sai Allah madaukakin zargi ya ba shi lada ya kuma musanya masa mafi alkhairi daga abin da ya rasa shine Allah zai masa abin da wato ya roka kanat ummu salama ummu salama ce. falan ma tuwufiya abu salamata yayin da mijina abu salama ya rasu kuntu zalika yace ni ma sai ne wannan addu'a da nabi annabi ya faɗa summa kuntu sannan na ce kuma a raina wa man khairun min abi salama tunda an ce sai an ba shi mafi alkhairi sai na nace wa man khairun min abi salama wane ne zan samu majibi mafi alheri irin abu salama ta san irin alherin da ta samu tattare da mijinta har take cewa farkon gida da suka yi hijira zuwa ga annabi domin yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha duka hijira biyu shi za ta waye mafi alheri wa zan samu mafi alheri irin abu salama ba sai Allah ya ne ya ba ta mafi alheri فعاقب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها في أن يقول يا متجوزا صلى الله عليه وسلم وزال يا أبيت لما زال يا أبيت أنا ما بعد kaga Allah ya mutum ya mutu da mutu a kai to wannan hadisi za mu ga akwai yin kizari a sanadin domin imamu malik ya rawaito daga rabi'a rabi'a ya kuna biyar da rahman da rabi'a sun ra'ayi kenan malamin malik shi kuma shi daga wani sana shi kuma rabi'a bai ga hadisi ko bai ruwaya daga wani sana ina fata gani shi da malamin su abdulbari da aka tsara waya ya adalta haka ya ya ibnu ya ya al ya rawaito wannan tabahu jama'atun min rahmuwa wasu kuma sun rawaito cikin masu wayar muwaɗa su ma sun yi mutaba akan wannan rawa ibn wahab ibn wahab ya yake yace haddathani malikun an rabi'a anna aba salama qala da ummi salama shi kuma sai ya rawaito shi kuma daga abu salama daga ummu salama ma'ana kai abu salama ne ya rawaito yace da ummu salama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata magana yace ba zan so a musanya mun wannan magana da garken jajiya za kuma ina ji manzon Allah na cewa babu wani da musulma za ka same shi zai faɗa abinda Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi wannan hadi addu'a ya Allah ya masa ya masa mafi alkhairi da wannan sai mu sallama ta ce yayin Abu Salama ya rasu na faɗi wannan ya Allah ya masa ya mafi alkhairi da wannan sura ka kenan lafazin wannan hadisi kana iya cewa mursali ko ka ce akwai inkifa tsakanin ummu salama da rabi'a ibn abi abdurrahman ko tsakanin rabi'a ibn abi abdurrahman da abu sana sai dai hadisin ya tabbata ingantacce ta hanyoyi da yawa daga ciki imam muslim ya rawaito cikin Kitabun jana'iz babin da yake bayanin abin da za a faɗa yayin musiba ta hanyar isma'il daga sa'ad ibn sa'id daga umar ibn kafin ibn afla daga wato ibn safina daga ummu salama tana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba min muslimin tusibuhu musibatu fa yaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها kaga dai ne da wannan lafazi da Imamuna na maliku ya rawaito cikin muwatta akan haka wannan hadisi kenan yana da asali hadisi ne wanda yake ingantacce ina fata gani wannan hadisi yana karantar da mu fi ta'limu ma yuqalu inda musulmi. wannan hadisi yana koyar da mu abin da ya kamata musulmi ya faɗa yayin da Allah ya jarrabe shi da wata ba, ga abin da zai ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan umarni ne da Allah الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهو قول لا ينبغي لمن أصيب بمصيبة في مال أو حميم أن يعيد عن ذلك ما ليس مجانا سوى تبي كما تبتم متم أن لا يجرب لوت مصيبة تدوكيات كوتا wani ɗan قوم سوي لكما تيكوشي kamata ya wa alaihi an yaqdi ilai wajibi ne ma ya gaggawa wurin yin wannan addu'a din ta asiyan bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan koyi da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana falalar wannan ibada ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan addu'a tana da falala wani irin falala ne Allah zai maka abubuwa guda uku ulaika alaihim salawatu min rabbih Allah zai mutum salati ko sannan wa rahma da rahma daga Allah sannan zai ce wa ulaika humul muhtadin kuma Allah ya tabbatar maka da shari'a shari'a rahama salati mutum ya samu wannan ɗaya daga cikin ka samu kasira daga Allah wannan tana duka guda uku Allah ya samu gaske abu nan ku hadisin faɗinsa da yake sai Allah ya musanya masa da mafi alkhairi shine ma'ana Allah zai masa waɗancan goma shi sannan ya ba su lafi kamar da Allah ce man ja abin hasanati falahu khairu min duk wanda ya zo da kyakkyawa Allah zai ba shi mafi alkhairi to faɗinsa inna lillahi da addu'a da mai da mani zuwa ga Allah kyakkyawa ne Allah ya bashi mafi kai Allah ya masa rahama ya masa salati sannan ya sanya cikin bayan shi ne wannan shi ya sanya ibn jurayj yake cewa ma na ar-rajul an yastawjiba 'ala an-nari thalatha qitali yace me zai hana mutum ba bai kamata wani abu ya hana mutum ya nemo ma kansa tabbatar wasu abubuwa guda uku daga Allah sune abubuwan da muka jera sai ce kullu khasla min hunna khairun min ad-dunya wa ma kowace ɗabi'a daga cikin ukun nan ba ta ba a baka duniya da duk abin da ke ciki amma duka ukun Allah zai hada sai ce salawatu min Allah salati daga Allah Allah ne zai ko malaika ne ma salati ka tsira balle Allah sa'annan ne wa hudan ga kuma shiriya sannan kuma wa rahma da kuma rahama haka ne sai kan jibar yana cewa ma ufiyat ummatu ma ufiyat hadhihi umma qawluhu ta'ala alladheena idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dan jibar ce wannan addu'a Allah bai ba wata al'umma ba kakaf sai al'umma manzon Allah allazina idza asabatuhum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ne ce to me hujjar iya al'umma manzala aka ba shi zai ta jibare ce walau a sa'a ahada da Allah ya ba wa wani irin wannan da aka jarrabe shi da musiba ya ce ubiya ha yaqub ya ce da annabi yaqub la amma ko ba haka bane lokacin da Allah ya ɗauke ya jarabe shi da ɗan tsawa annabi Yusuf. Ya kaga musiba ce. Ya ce da shi za a ba ya ce to amma ai ba wannan Allah ya ba shi ba. Ya ce ne kawai da wuri kiyayen ya asafa ala Yusuf. Allah ce wa yabdat ayna min al-huzn. Kaga ya asafa ala Yusuf. ya bakin ciki na da damuwa ta karama da ce da an ba shi da kyarri inna lillahi wa inna ilaihi ce wannan yana nuna al'ummar manzon Allah Allah ya musu ta goma shi da wannan wato ibada saboda ka Allah mun gode ba kai an baka hatta a lokacin musiba ga abin da zaka faɗa ka samu lada ka samu ɗaukaka a masanya ba kuma da mafi Allah ya samu amin وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان دقى القاسم دم محمد دم أبي بكر ɗaya daga cikin buga haru saba'a yana cewa kala ya ce halaka timra'atun ne ce wata mata ta tara su in ji hasashi fa'ata ne muhammad ibn ka'ab ne tsoron sai muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya zo min ta'aziyya ta'ziya yu'azzini biha don yi min ta'ziya ana ta'ziya mun yi bayani ne ya rarrashe ni ya bani hakuri ya nuna min cewa in yadda da kaddarar ubangiji ya mun bayanin ladar da Allah ya tanada ga wanda ya yi haƙuri da musiba ta same shi mana ya yi man ta'aziyya fakala a cikin bayanan da ya tsaye ce da ni innahu kana fi bani isra'ila rajul yace ai wani mutum ya kasance cikin bani isra'ila faqihun masani mana mutum ne wanda ya fahimci addini da kyau alimu masani ne kuma ga ilimi abidu kuma mai ibada mana ga tarin ibada ido mai kokari wurin ban Allah wa kanat da umra shi ma yana da mata wa kana biha mu'jiban wannan mata tana mutuƙar burge shi mana yana tsananin kaunarta wala amu kuma yana tsananin kaunarta ba ma ta sai wannan mata ta rasu ba wajen da alaiha wajen shadida ya yi bakin ciki shi wannan malami cikin bani isra'il bakin ciki mai tsanani wanda fiye alaiha asabar ya haɗu da ɓacin rai gagari taka na fi baiti kai har sai da ya je ya shiga wani ɗaki shi kaɗai ya kaɗai ta wagan naka ala nafsi ya kulle ko wa ta jaba minan nan ya sanya shamaci tsakaninsa da mutane ba ya ganin kowa kaga wannan tana ya karantar koya tarbiyya fa lam yakun yadkhulu alayhi ahad babu mai shiga wurin sa babu yadda wani shiga wurin sa wa inna ma'atan sami'at bi sai wata mata cikin bani Isra'ila sai ta samu labari faja sai ta zo gurin sa fa kana sai ta ce inna bi ilayhi haja yake da mutane da ke gurin ni ba ina da bukata wurin shi wannan malami asabti ina so in yi fatawa gunsa fiha akan wannan buƙatar. laisa yujizini fiha illa mushafa'atu kuma wannan fatawattawa babu wanda zai iya isan min ita sai na yi baka da baka ido da ido na ke son haɗu da shi in yi baka da baka a aban nasu mutane da ke wurin da suka wa lazimat babu ita kuma ta zauna ta tabbata bakin wannan kofa wa ta ce, ma li min babu kuma kawa sai na abinci da lahu qarin sai wani magana da shi mana yake faɗa mata yadda ya kulle yace inna na mar'a ga wata mata anan aradat an an tasabtiyaka tana neman fatawarka wa qalat kuma ta ce aradtu illa in aradtu illa ta ce ni ba ba zan gana da kowa ba sai da shi baka da baka wa kan zahaban nasu, duk mutane sun tafi Waje wahiya la kun baba ita kuma ka ki barin kofar nan ta ka tace lalle lalle sai ba ta gane da kai ko kwana nawa fa kana da yake in zai nuna a ba ta yi sai mu di ko fa da kana alai sai ta shigo wannan daki fa kana ita ce da shi inni jituka astafiyaka ce na zo neman fatawarka ne fi amrin dangane da wani al'amari kala sai ce wa ma huwa wani al'amari ne kala sai ta ce in arsu min jaratin li uliyan kuke la'ar kayan karau ne gurin makociyata sarƙoƙi da awarwaro da yan kunnaye na gwanagwanai na je gurin makociyata na fa kuntu albasu na kasance shi nake sawa in yi ado wa u'iruhu zaman inda kai har aro ina ba da shi tsawon lokaci thumma innahum arsalu ilayya fi sa'annan su ko masu wannan kaya sun aiko in ba su abun su afa addini ilayhi shin ka tawaccawa ina iya mayar musu da wannan abu da na tsawon lokaci ba ƙana na'am imanin ce yi mana wallahi aikuwa kuwa eh lalle lalle imanin, ki na'am wallahi mana na rantse da Allah musu. ba ƙana ce ta ce innahu kad makasa indi zamani, ka’an gwalagwalan nan ba kayan karo din nan sun dau lokaci ba da yawa a guri na sun dade akwai sabo in zan zo rabu da su haka kurin fakala dalika a aqu li raddiki iya sai ce ai wannan ne ma ya fi cancanta ki mayar da aikin mora da yawa hina a aruki zamani tunda sun baki aro tsawon lokaci faƙalar ina da mata sun ce ayyar hamukan ba Allah ya ji ganka a fata a sabu alama a arakan na. yanzu kai kuma kake bakin ciki da bacin rai akan mata da Allah ya ara ma kai ba ba ara ma tsawon lokaci ba ko me abu ya karba abin da sannan kuma zai gaba na kana bacin rai sun ma a kaza minka sannan ka ce kayansa wa huwa a haƙƙu bihi minka kuma shi ya fi cancanta da wannan abu fiye da kai ba abu sara ma kan nan take ce zai dawo hayyacinsa sai ya gano halin da yake ciki kuskure wani ba abu lahu bi qawliha sai Allah ya amfanar da shi da maganar wannan baiwa wannan shine kisan da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya faɗa ma al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar lokacin da matarsa ta rasu ya goma mata aziya kaga shi ma babban malami ne yana cikin buka Hausa. saba wancan shi ma da aka yi mun sa babban malami wannan ma matarsa ce ta rasu shi ma wancan matarsa ce ta rasu sai dai kissa ce daga mi ta amma da labari ne daga wani ya faru da wani cikin mutanen bani Isra'ila. Ina fata gani. Malam Ibn Abdullah bayan ya fitar da wannan kissa sai yake cewa laisa fi qawlil mar'a wala ma zakaratu min al-ariya ala jihati darb al-matan ma yadkhulu fi mazmun al ya ce wannan magana da wannan baiwa Allah ta fata. da misalin da ta buga wannan malami ta ce ba zai shiga cikin ƙarya abin da abin da ke abu ne mai kyau na fata gani abu ne mai kyau misalin ta buga masa ko bai shiga cikin ƙarya ba me dalili sai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa bil kadhibi man kana khairan aw na ma khairan aw asla baina sunayn ai ba makarinci bane wanda ya faɗi alheri domin ya shigo tsakanin mutane ko da ba daidai ba ko ya yi nufin alheri to da kafin da matan nan ya yi dai-dai. kuma za mu ga ai wata matar ma cikin sahabbai ta yi wannan ko manzo na ya tabbata ummu sulaim bint milhad ba biyar Allah lokacin da ɗan abu ɗan ya rasu abu umar yana matuƙar ƙaunar sai nan ya kama da rashin lafiya zancensa ya su kuma yaron ya rasu ai kaga lokacin da yaron ya rasu sai fi kar wanda ya gane sai ce wa yaron wanka ta sama kamfani ta ajiye shi a ɗaya ta cafa kwalliya sai masa abinci irin wanda ya fi su. abu a ya dawo ya jikin yaro su ce kana a kana ai ya fi dama ne cewa kai ina kyautar da kan ma ya huta kano ba kare ce ba shi kuma sai ɗauka jiki ne ya sauki ya bacci ya ci abinci ta ja hankalinsa ya kusance ta gari ya waye asuba ce take cewa da shi cikin dare take cewa da shi idan na aro kaya wurin makotan mu kayan amfanin gida sun tsaya da sauransu sai kuma suka turo ba su abinsu ina iya hanawa sai ce wani wata irin magana ce ba su kawo ba sai ce kai ma ɗanka aro Allah ya baka kuma ya kaɗa kaga shi ma na zuwa cikin gami zana zuwa zana ce ka kusanci da wannan daren ya ci sai ce Allah ya kanya muku albarka an rasa ɗa kuma fi su samu ciki ta ƙara haihuwar wata dalilin wannan suna ta manzo ta yi da kan yaron ya ci kuma ya kawo shi wurin manzo ana Allah sai kawo shi manzo ya ga da jiwo ya tauna ya yi na ruwa ya ce ko a hannun da ya ga wadan ya sa masa suna mai ruwa ya ce cewa na ga ƴaƴa zara ta matasa guda tara sai ƴaƴan wannan Abdullahi ne duk sun haddace alƙur'ani sun san ilimi na ba ko shi Abdullahi ba ƴaƴan kaga da aka yi hakuri sai Allah ya musanya da abinda wato ya ba alkhairi wannan yana nuna kenan abinda wannan mata sai abu ne mai kyau kenan wannan hadisi wani ce hadisi ne duk da cewa asar ne ya zo da labari yake amma hadisi ne wanda yake mai ban mamaki kuma mai kyawun gaske wurin yin ta'aziyya duk wanda aka ga wannan dole jikin sai sanyi ya miƙa zuwa gawa zuwa ta da wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta kenan a yi wa malami wa'azi shi ma wata yanka masa wa'azi kuma haka bari ya kamanci ya fita daga hayyacinsa sannan ya halatta kuma na ƙasa da kai wanda bai kai ka daraja ilimi ba wata ran ya tunatar da kai dawo da kai mun ga wannan ba ta yau ta kai shi ba a ake zuwa gunsa amma ta dawo da shi yana ta dawo da shi wato kan hanya wanda yana nuna kenan yana da kyau musulmi kullum idan haka ta faru a ga ya shiga wani yanayi na da shi a dawo da shi hanya sai ga ya dawo cikin hayyacinsa ba zai aikata abin da zai jawo masa kashin Allah Allah ya samu da shi wallahi

nabi ya ce abin ne ba kai ne ka fara rantsuwa ka fara rantsuwar farko yan tabaru baiwa ko mawa ko ciyar da mutum goma ko tumatar da su sai idan ba za ka iya tsere da waɗannan ba za ka je ka azumin kwana za uku azumin kwana uku ba sai lallai ko da ba sai kai ba ya yi amma lallai lallai ya yi kafara ya bar wannan abu ko ya aiwatar da wannan abu shi shi kuma yana azumi yana azumin da yake na zai kiramawa malam ya zai kenan wajen walima zai iya abincin gogo ya dai sannan ya ce malam a yau ne zai yi karshe sai alamlaci ta karfi malam ne kamata a kamar da zai yi kamar wani mazaba ta bada so idan kana ramuwar hajji mana magana ka je wurin walima zai zuwa ka ce ka ko ya azumin na fina ne Wannan kana da dama ka iya ba saboda an ce shi ne azumin na fila sarkin kansa in ya fi dama ya ce na fi dama ya bari amma a nan tun da ramuwa ce ta magana magana ko kwarin ne ya kamata ka karya duk da cewa ka karya ba komai kanka kawai ramawa za ka tsari amma ne da wata tsariya din ba inda yanzu ai ana daura sai a daura maka tsoro da shi ne zai kaci musu addu'a kama hanya wannan shi ne abin da ya kamata a dangane da wancan matsala cewa wai mutum yana sai ya karshe kamun ya sallama zai rinda ba tsawarware tsaye da sallama wani mutum ne wani ba sallah inda ba la yaqbalu salata ahadikum idza ajaza shaytan haka annabi Allah ba zai karbi sallar ɗayan ko idan yayi kai a sai ya sake kuma ba a yanke wannan a farkon sallah ko karshen. sallah hadisi da ake rawaitowa cewa idan ka zo ta iya ƙarshe sai a lula ta warware ka sallama kawai sallar ka ta yi bai inganta ba kuma shi hadisiya suka dogara cewa in dai aka gama tariya kawai abin da ya rage kan wata ruwa za a ƙara ta kai sallama sai ta warware sai kai sallama wai sallaka ta ba ta yi ba wannan za ka yi mamu dokar ya yi littafi cikin da sai kira da suna ke ta abu da iya littafin wayo da dabara zai ya kawo wannan yake babu da ila fi sana babu da tsibirin wayo a sallah ya kawo ya ce wa kala babu nan da alabiya yake

da nama da wankan haɗa amma wasu malamai na ganin a za su yi wanka ɗaya da haɗe su cikin niyya biyu saboda ai wankan shi ne da irin wankan al'ada bambanci kawai shi al'ada za ta yi amfani da auduga da turare ta goge wannan karni da da kuma yanayin tsarkin ba irin tsarki ne na wankan ba wannan shi ne hukunci to da aka ji suka ce din da hadiya aliyya wannan kawai ta yi ka daya ya wadatar masa wannan mafi yawancin ba da mai su tafi kan wannan kuma ci a yi ya wadatar a dangane da yaran ta abin da aka so gaskiya kowanne ƴaƴan wanda za su iya idan a ce su karanta su toba su shafa mu a jikinsu wanda ba za su iya ba to ta karanta su shafa musu kuma zai fi kyau kowa ce masa wannan shi ne domin an rarrasu manzala yankan karanta ya shafawa jikokin da alhassan da wuce kuma kowanne da wani kuma ba wai ne jikoki ya karanta ya shafa wanda ya shafa wanda kuma kariyar da zaki sama ma yayin a ni na ga yin wannan ba wani abin da wannan ba wani

yadda ya sanya iska a masallaci ana ka sanya ya masa makwancinsa a ko kamar iska a madawwamiya a cikin aljanna dukkan nan masu taimaka wanda wuri ana ka taimake su ana ka biya musu bukatun su alkhairi ana ba mu lafiya ana ba mu zuwan lafiya dukkan nan masu bukatun alkhairi ya biya wani ana ka nuna wani lafiya za mu wani shugabanni ya gari ولا أقول محمد وعلى آل muhammadu da Allah'a emanet olun.